الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدق وطن ذي القعدة حجر ببا نبابا ببا فلن جكادة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم 1441 yayin da daidai da 27 ga watan shida shekara 2020 inda muke gabatar da darasi cikin littafin taqiyuddin hilali Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta wannan ita ce halka ta 143 idan ba na manta ba jiya mun kawo inda malam yake faɗa bayan ya kawo wani zance cewa sun ce shehu tijjani an keɓance shi da wasu ilimin muka shi da annabi mu shafa hatan baki da baki baki da baki ban ba wanda ya sani to ne malam yake ta'aqibi yake biyo da bayanin yake cewa qalal jamal fi hashiyatihi jamal ya faɗa a hashiyarsa yace ibnu atiya ya ce wa in tarakta shay'an wato bayan ya kawo ayin ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nasi to wannan karatu jiya da muka yi jama'a da yawa ba su san wannan karatu ba cewa yan uwan mai yan ɗariƙu sun ce abinda Allah ya saukarwa annabi iri biyu ne gashi a wannan littafin jiya na karanto wannan karatun sun ce akwai da aka yi umarni annabi isar da shi na shari'a da ahkam ya isar da shi sannan wa ma umira bi kitmanihi faqad katamahu akwai abinda Allah ya ma annabi umarni ya ce ya ɓoye. walam yuballigh minhu harfan bai kuma bayyanar da harafi ko ɗaya ba huwa jamilul asrar lati la yaliqu ko la taliqu bil umma duk wani asararu da bai dace da al'umma ba annabi bai yi bayani ba walidha warada an abi huraira annahu qala yati a atani habibi wato masoyina ya bani jakunkuna guda biyu min ilmi da zan watsa su daga ciki amma wannan lafazin hadisin bukhari ne wanda jiya muka kawo muka ce abinda hadisin yake nufi wanda insha Allah zan samu cikakken lokaci to kamar yadda suka faɗa suka ce a taksisu bila mukhassas batilun ka keɓance wani abu yayin da lafazi ya zo na umumi batil ne ko to wannan umarnin da Allah ya ce ballik ka isar ma duk abin da muka saukar maka ma damu wannan asirar din yana cikin abin da Allah ya wa annabi ya ɓoye bai isar ma to manzon Allah fa bai isar da sakon Allah ba wannan fa karatun fa mutane fa ba su san da wannan karatun ba Ga shi a wannan littafin albudurus sudu sharhu wato shi littafin kaga hoton shehu ibrahim aljihu to ga shi a wannan na 24 anan akai wannan karatun aka ci a'a annabi ya isar da qur'ani da ahkamu akwai kuma wasu asarce asarce wa ma umira bi katmihi kuma wai Allah ya umarci annabi ya ce ya boye dan Allah yana tambayar ka a Qur'ani kab a ina ne Allah ya ce wa annabi ya boye wani abu Allah ma ce waye a ƙarshe kwata kwata wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahu ba mu turo wani annabi ba sai dan annabin ya zo wa mutane bayani to nassi ya zo mutlaq ya ce wa annabi ballik ma unzila ilaika ma damu wannan abin asrar din yana cikin abinda Allah ya saukar wa annabi to annabi ya bar duniya bai isar da shi wannan cin amanar addini ne shi yasa na Aisha take faɗa take cewa inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai boye wani abu na ilimi to da matsalar Zaid bin harisa da tana cikin matsalolin da annabi ya kamata ya boyewa mutane yaro ya taso a ka a farko ana ce masa zaidu bin muhammad ka je ka nemo masa aure eh? bayan ka nemo masa aure sannan kuma daga ba a farko ana ce masa wato da sunanka sannan daga ƙarshe a ce wannan yaron ya saki matar kai ka aura ka san wannan abu ne da yake da tashin hankali kwaran gasken gaske amma haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai ji nauyin kowa ba ma dama Allah subhanahu wa ta'ala ne ya sa annabi yayi wannan aikin haka manzon Allah ya tashi ya isar da sakon Allah akan wannan matsalar to haka matsalar abin da ya shafi matsaloli guda uku wayannan suna daga ciki wanda haka na na Aisha take faɗa a ina take wannan magana hadisi ya tabbata a cikin littafin al Muslim Masruq yake cewa kunta muttaki'an inda Aisha faƙalar ya aba Aisha yace ina kishin gidi ina kishin gidi sai take cewa ya aba Aisha dan alkunyarsa ke nan man takallama bi wahidatin minhunna faqad a'azama 'ala Allahi al-firya duk wanda ya faɗa maka soto ya kirkiri ƙarya mai jin ƙarya ya jingina ma Allah qultu sai nace ma hunna qalat ce man za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama ra'a rabbahu wanda yace maka annabi ya ga Allah da haka sai malamai suka yi kokarin yin jam'i daga baya tsakanin magana ta da magana Abdullahi dan Abbas cewa ita tana nufin ta kore gani na ido shi kuma abdullahi dan abbas yana kokarin tabbatar da gani na zuciya ne faqad a'azama a allahi alfirya qala yace ya ce muttaki'an wa kunta muttaki'an ina kishingide fajalastu sai na zauna fa sai na nace ya an mu'minina ne, ki jira ni kada ki gaugawa alam yaqulillahu azza wa jalla wa laqad ra'ahu bil ufkil mubin wala qadara ahu nazalatan ukhra ashe Allah bai ce ya ganshi ba a sasanni mabayyani ya ganshi lokacin sauka ta daban fa qala sai ta ce ana awwalu hadhihi al umma sa'ala an zalika rasulullah Ni ne farkon wanda na fara tambayar annabi fa qala sai ce innahu innama huwa jibril lam ara lam arahu ala suratihi naga mala'ika jibril ne allati khuliqa alaiha ghayra hatain al marratayn ra'aituhu yace na ga mala'ika jibrilu min habitan min as-sama'i saddan idan mu ma bayna as-sama'i ila al-ard na ga mala'ika jibril ya sako fuffikin sa kwaya daya fuffikin sa kwaya daya wannan duniyar ta yi masa kadan ya bude shi a cikin ta fa sai fa qala sai tace awalan tasma anna Allah ta'ala yaqulu la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al huwa al-latif khabir أولم تسمع أن الله تعالى يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وهن أو من وراء حجاب أو يرسل رسول فيهي بإذنه ما يشاء إنه أليم حكيم قال سيتك ومن زعم أن رسول الله كتب شيئا من كتاب الله duk wanda ya faɗi cewa annabi ya ɓoye wani abu na littafin Allah faƙa da a'a zama anillahi sirya to wannan mutumin ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah sai ta kafa hujja da wannan ayar wallahu ta'ala ya kulu Allah yana cewa ya ayyuhar rasulu ballik ma unzila ilayka min rabbika sannan ta ce wa man za'ama annahu yukhbiru bima yakunu fi gadin faqad a'zama 'ala Allahi al-firya wanda ya faɗi cewa ya san abin da zai faru gobe wannan mutumin ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah ce Allah madaukakin sarki ya ce kulla ya ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illallah" to gashi amma anan za su ce yana cikin asraru ne shin asrarun na cikin abin da Allah ya ce wa annabi inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah yana ciki wannan karatun na cewa akwai wani abu da annabi ya koyi bai isar ba wani abu ne da yake da alaka da asraru to muna buƙatar ayar da ta ce akwai wani abu da yake da alaƙa da asararu wanda bai dace ga al'umma ba kuma Allah ya sanar da annabin kuma annabin yake sanar da mutane hadisin da suka kawo gaba da annabi ya yace hafisu min rasulillahi wa aini na kiyaye daga annabi jaka guda biyu in har annabi ya faɗa ma abu huraira kenan shi ya isar da saƙon Allah shi yanzu abu huraira abin da ya sa bai faɗa ba wani yanayi ne ya samu kansa dan inda annabi bai faɗa mai ba da ba yadda za shi abu wurera ya ce na kiyaye jaka guda biyu ta ilimi wanda shine suke cewa ilimin hakika da waye da waye to kun ga wannan matsalar a ce jama'a tsakani da Allah akwai wani abu na sako annabi ya boye bai isar da shi ba wannan fa abun ba karamin matsala bane fa ya kamata fa masu hankali fa su tsaya su duba wannan karatu ba ya kamata fa a duba wannan abu ba Ballik ko kuka ce at-takhsis bila mukhassas batil to tunda nafsi ya ce ballik ma unzila ilayka to muna buƙatar wani nafsi ne kuma yazo ya ce annabi ya boye wani abu na asrar wannan shi muke buƙata in ba haka ba wannan yana cikin kusakuran da ke cikin littattafan ku tsakani da Allah ya kamata ku ja layi a kansa kowa ya faɗe shi kuskure ne kuma zan samu lokaci kai kwa ranar litinin ba ba yau muna asabar ba a gobe lahadi a dama man sa cewa dan litinin litinin zamu dinga yin lecture ne za mu karatu awa ɗaya ko awa ɗaya da wani abu a buɗe layi to ya kamata mu sake tashin wata ƙula ne ranar litinin saboda haka da mun gama yanzu insha Allah zan yi tunanin maudu'in da ya kamata mu sa ranar litinin yawa na ga wani yana ta tada kura yana ta zage-zage ya fusata za ku ji ya fusata <laughs> ma za a yi sanau a da'i ya yana za su yi da ni ba a yadda za ku yi da ni wallahi sai ta Allah ta yi eh kala rawi ya a baka sai ta Allah ta yi to aka za ku yi haƙuri walaisa lima tabni idullahi hadimun yasa duk wanda ya taso in yana so ya samu suna sai ga ya rabu da asadu sunna yanzu to da shi akancin kansa ya san shi ba kowa bane sannan cikin malamansa ba wanda yake da yake ganin zai iya dagashin dagashin ya dago in ba ya hau bayan da suna ba shi yasa yanzu ba kowane kare ba ne in yi haushi za mu biya masa in ka taso akwai yan uwa nan su malin sani alkanawi su malin nura da malin nura da wasu yan uwa da za su biyo ba sai in ce su dafe mun kai kawai yawa ta bakin kalar rayu ainihin da sai manya ne nan da duk kuma manyan ku suka fito dagan nan to mutum zai gane kuran shi kuwa zai ga yadda zan tamki wuyan malamin sa billahi lazi in yi wasan kura da shi ko wallahi yawa kuma in ni mutum ne da za ku yi wasa da ni kun ga alama in kuma bai yi wato a yanzu dai ba bawo shi ya ce ruwa cikin cokali ya ishi mai hankali wanka wannan shi ne saboda haka jama'a wannan karatu cewa annabi fa ya isa ya boye wani abu bai isar ba tsakani da Allah akwai matsala a ciki tsakani da Allah akwai matsala ne ka gani nan har karkashin unzilul qur'ani ala sab'ati ahrufin li kulli harfin minha zahirun wa batinun wa haddun zuwa karshe hadisi ne da ke cikin ah, maganin cewa an saukar da qur'ani akan harafi bakwai ya inganta amma maganin ilimin zahiri da baɗi ne kaga wannan wata magana ce kuma kana bi za ka samu cewa hadisin nan inda ka ga maganar ilimin baɗin da zahiri akwai matsala a ciki to shine suka ce fa zahara mimma fa zahara hu ma zahara hu mimma anihi li ahli annabi ya bayyana da abin da ya bayyana na qur'ani ga ma'abuta ilimi sannan ya boye abin da ya boyu na tafsirin sa ga kowane harafi haka suka ci gaba da magana a zo a ci ga annabi ya boyi wani abu bai isar da sako ba tsakani da Allah wannan karatu jama'a ya kamata a duba shi tsakani da Allah yawwa to to wannan ita ce gabar da muka fara jiya to shine malam da ya kawo sai ce qalal jamal fi hashiyati qala atiya ibn atiya ya ce ai wa in tarakta shay'an in kabar wani abu faqad tarakta al kabar duka wasara zai zamanto ma ballaktahu duk abin da ka isar ghairu mu'taddin bihi ba abu bane wanda ake lura da shi fasarar ma'ana sai zamanto ma'anan wa illan tastawfi ma umirta bi tablighi idan baka cika abin da aka yi maka umarni aka ce ka isar ba fa hukumuka fil isyan hukuncinka a wajen sabo wa adamu limtisal da rashin bin umarnin Allah hukuma man lam yuballigh shay'an asalan hukuncin wanda bai isar da sakon Allah ga baki ɗaya bane ga baki shi sa aya ta ce wa illam tafa'al to fa ma ballagta risalatahu sai ce qala al قوله جميع ما انزل اليك اشار به الى ان ما الله yana nufi anan cewa ma din wato mausulatun bi ma'ana allazi la nakiratan ba ma mace nakira ma mausufa li annaha ma'murun bi tabligh aljami kama qarrarahu ma shi wacce take mausula ba ma nakira mausufa ba wan nakiratu la tafi wannan la ta fi is ta ƙadir ballik she'an mimma unzila ileka shine idan mun ɗauka maɗin na kirata masu fa zai zama to ka isar da wani abu wanda aka saukar maka wa min san maƙalu adda'a watu mislu salati idan na ƙasa min harukun batsala daga nan ne suka ce da'awa kwatankwacin sallah take idan wani abu ya tawo na rukuni daga gare ta to batsala sallar ta riga ta lalace za ku ga abin da aka ce rukuni ne a sallah in ya samu matsala ƙabli ko ba a dibe gyara sallah sai an zo da shi to wannan yana ciki saniyan na biyu a ƙarƙashin wannan an yi ƙwala a ce in ma an ta kuna hadhihi ulum ko da wa'annan ilimin makanta kasance al-maktuma wacce aka ɓoye fiha a cikin ta khairul akwai alheri ga al'umma aula da fiya ko ba alheri ɗayan biyu ne ko dai ka ce wannan asrarun da ya kamata annabi bayani ko dai akwai alheri ga al'umma ko babu alheri ga al'umma fa in kana fiha khairun idan akwai alheri a ciki amma annabi iboyi bai bayani ba fa kaifa ya harimun nabiyyu ashabahu to ta yaya annabi zai haramta ma ashabansa wannan alherin ومن بعده إلى أواخر القرن الثاني عشر من الخير من, من هذا الخير الهيري a ce wannan alherin ya haramta wa abubakar da umar da usman da sai na ali ya haramta wa matan shi baki daya ya haramta ma istala na fatima wadda ya ce bid'atun minni sannan ya jinkirta alherin sai an zo karni na goma sha biyu sannan ya ɗauka sai ya ba wani mutum bayan Allah ya siffanta annabi ya ce wa huwar ra'ufin rahimu haka Allah ya siffanta shi cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina Ra'ufin rahim in dai har annabi yana da jin kai da tausayi to mummunan farko su ya kamata ya fara jin kai da tausayi su ne min babu aula dan da Allah ya ce laqad manna Allahu mu'minina ba ni da kai Allah ya fara aiko shi cikin mu ba akwai wa'incan masu imani iz ba'asa fihim rasulan to ga wani abu na alheri amma muminan da suka rayu tare da shi duk ba su cancanci wannan alherin ba sai bayan shekara 1200 sannan wani mutum a maroko shi ya cancanci wannan alherin allazi ma taraka shay'an wanda annabi bai bar wani abu ba yanfa'u ummatahu wanda zai ma al'ummarsa amfani illa bayyanahu lahum fate sai da ya musu bayani wa raggabahu fihim kuma ya kwadaitar da su a ciki al'imam abu zar da gifari cewa hatta tsuntsayen da ke yawo a sama sai da annabi ya ambatan mana wani ilimi a kansu tsuntsaye yanzu ba kuna kallo ba addinin musulunci da ya tashi kawai lokacin da annabi ke magana cewa nan gaba za a samu wani mutum yake shingida kan kujera kawai ya ce abin da ya samu a shi zai bi wanda bai samu a ba ba zai bi ‘yan ƙalaƙato annabi bai gama magana ba sai da yi maganan ya ce kada ku ci duk wata dabba da take farauta da kwamba ko zaga eh zaga haƙori kun ga yanzu abin ya fito fili annabi ya bayar a dunkule duk wata dabba da tana zuwa ta je ta farauta ne ta kamo abu da kumbuninta ko haƙorinta ta ci annabi ya ce kar a ci yanzu masu ci da ba su ji hannun da annabi ba kana kallon irin yadda duk wanda ya tasirance da cin dabbobin ba irin ɗabi'ar da yake fama da su yanzu na ji wani ɗan ƙala ƙato yana faɗa ya ce duk dabbobin duniya kaf ɗaya ce Allah ya ce kar a ci shi ne alade ko da matsale kuma mai tattu wa damu wa hamul kinzi kaga a gurinsa yanzu ya halatta a ci tsaka tare da cewa kuwa aladen da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ya ce kada a ci, illarsa da sharrinsa ba ta kai ɗaya bisa dubu na illar da saka take da shi ba. Na ka shi yanzu a gurinsa ya halatta a tsiran tsaka, a barbata mata <laughs> tunna wato da zaran mutum ya riga ya sake sunnar manzan Allah ya shiga rudani. Ya ce duk dabbobin duniya aladen ya kai aka ce kada a ci. amma yanzu shi nan ilimi na zamani ya tashi ku, annabi ya ce in kun ganta ku kashe ta in an kashe ta ma ana samun lada ba za ka gane haka yanzu akwai gidan da na gani kiwo ake ta fada ciki ragunan gidan suka sha ruwan suka mutu duka eh amma wani ya zo ya rike wai da sunan qur'ani yake bi ya ce duk dabbar duniya kaga kwata kwata rashin sanin waye ma annabi shi sa zai wannan magana kaga shi a gurin sa ya halatta a yin tsaka ko balangun tsaka a ci amma ba za mu gane cewa ba da gaske yake yi duk dabbobin duniya halin ne sai ran da yasa aka yi masa farfesun tsaka su idan ta tsaka ya ci tukunne zauna lafiya lokacin zai gane cewa idan annabi ya hana abu gaskiya ne hannuwan shine zaman lafiya to wannan shine tsaka annabi ya hana kuma akwai dabbobin da ya ce fasikai ne in an gansu a kashe su ko kuwa yanzu ba ga zazzabin lasa ana fama da shi ba ai in ba ka kashe tsera ba don annabi ya ce a kashe shi fawasik ne ba don Allah ba yanzu don zazzabin lasa ya sa in ka ga tsera kai mai farmaki kafin shi ya kama farmaki da irin nan da za ka ga wasu haɗis ne suke mai irin nan hadisan to shi ne yake cewa wala taraka an annabi bai bar wani abu ba Ya yadurruhum wanda zai cutar da al'umma illa haddara minhu sai da annabi wa mutane kashiri da gargadi yace a hankali kama dallat ala zalika al akbaru as-sihah kama yadda hadisai ingantattu suka yi bayani wa ajma'a alayhi as-salafu salihu kuma magabata na kirki suka yi ijma'i qala ta'ala Allah ya faɗa fi suratul nahl a suratul nahl ya ce wa an zalna ilaika zikira mun saukar maka da zikir ne da ki bayyana dan don wa mutane bayanin ma nuzula ilaihim abinda aka saukar musu wala allahum ya tafakkaru na kuma mutanen sa yi tunani to a nan gurin na sha yin bayani a gurare da dama cewa hatta mutanen mu suna buƙatar sai ka musu idraki akan wasu abubuwa kalman azzikiru a nan wajen mutanen mu da dama suna fassara ta cewa mun saukan maka da ƙur'ani. a'a abinda aka saukowa da annabi iri biyu ne akwai alwahayil matlu akwai alwahayil makaru alwahayil matlu shine wanda aka yi tilawar sa a sallah shine qur'ani alwahayil makaru wanda karanta shi ake ba a tilawar sa ita ce sunnar manzon Allah da alwahayil makaru da alwahayil matlu sune Allah ya hada yace wa ma yantiqu anil hawa in kaga annabi ya bude batinsa zai bayani kan addini sawa'un ƙur'ani zai faɗa ko fassara abinda Allah zai na ƙur'anin ba magana ba ce ta san zuciya in huwa illa wahayin yuha bari mu dauki kalman azzikiru a za mu ga zaka ba mu kusan ma'ana guda ashirin da ɗaya akan ce azzikiru a ƙur'ani da ma'anan ambatan Allah subhanahu ta'ala da baki zamu ga Allah madaukakin sarki ya ce mana fa idza qalaytum manasikakum sai ce fadkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda zikira nan ana maganan ambatan Allah da baki to shine abinda Allah yake mana allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi sannan akan ci addikiru da ma'anan ka tuna am Allah a zuciyarka lokacin da ka fada cikin wani abu wanda yake mara kyau shi yasa da yi maganan aikin sabo a baya ya faɗi aljanna da sifar wanda zai ba sai ce daga ciki wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah da malamai suka ce zakarullaha shine ya tuna Allah a zuciyarsa ina dama wannan shine zakarullaha. sana kan ce azzikiru a ƙur'ani da ma'anan alhadisu ambatan abu da akan wannan ne zamu ga Allah yana farawa tun daga wadda kurfil kitabi ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya wadda kurfin kitabi musa innahu kana mukhlisan وكان رسولا نبيا وذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا دم أنا الحديث زنتي سنة القرآن يكن أنبت الذكر دم أنا الخبر بعد العباري الله يأتي ويسألونك عن ذر قرنين سيف قل سأتلو عليكم منه ذكرا سنة القرآن ما أنا تبيا ينا أنبتا الذكر ya ce mata al'izatu wa'azi Allah ya ce falamma na su ma zikiru bihi lokacin da suka manta abin da aka yi musu wa'azi da shi hana alaihim abuwa ba kulla in hatta idza farihu bima baga ta bagatatan fa idahum mublisun sannan alqur'ani yakan ummata a zikiru da ma'anan at kaɗai ta Allah shi yasa yace wa idza zukira Allah wahdahu shima azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah da kace abota ma Allah shi kaɗai? to zuciyar wanda ba ta imani da Allah da ranar lahira ba sai ta girgiza sannan alkur'ani yakan ambaci azzikiru da ma'anan alhudu iyakar da Allah ya sa a yi ko a bari a ƙarƙashin wannan ne Allah ya ce wa man a'ara da an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka da zaran Allah ya sa doka ya ce ayi yi a bari a bari ka bari to sai ya kawo kunci ya sa maka a cikin rayuwa sannan alkur'ani yakan ambaci azzikiru yana nufin alkur'anin kansa yace wa hada dhikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkiruna sannan alqur'ani yakan ambaci azzikru da ma'anan at-taura ko kuma duk wani ilimi da masu shi suka keɓanta da wannan bangaren su suka san shi da haka karkashin wannan ne zamu ga yana ce mana fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamu duk da su sun dauki kalmar sun sama kansu cewa su ne ahlaz zikiri. a akwai taron zakirai na ƙasa akwai na jiha akwai lokal gamban wani za ka ga ya ma wuce zakiru ya zama zaka kuri ga baki ɗaya sannan akwai azzikiru ma'ana ta sha ɗaya da ma'anan asharafu Allah madaukakin sarki ya ce laqad anzalna ilaykum kitabun sai ce fihi zikrukum a cikin shi akwai daukaka ku idan kuka riko da shi wa na hula zikrun laka wa liqawmika fa tusalun sannan ma'ana ta sha biyu akwai at Shi shine biyayya ga Allah da haka yace A azkurkum washkuruni wala tafuru sannan yana zuwa da ma'anan alhibzu tsara abu shine abin da Allah ke cewa iz kuma wara fa'ana rafa'na kuma at-tura khudhu ma atinakum bi quwwatin wadhkuru da ma'anan ku tsare ku kiyaye ma fihi la'allakum tattaquna sannan ma'ana ta sha hudu yana zuwa da ma'anan albayan ne Allah ya ce sai ce wal ina rantsuwa da Alƙur'ani ma bayani sannan as-zikiru wasu malamin sun faɗa cewa yana zuwa da ma'anan salloli guda biyar a ƙur'ani da haka za mu ga da ya ce hafizu ala salawati wa salatul wusta sai ce wa qumu lillahi qanitin sai ce fa idza amintum fa in khiftum farijalan aw rukbanan sai ce fa idza amintum tazkurullah idan kuka samu aminci ku ambaci Allah kama allamakum ma lam takunu ta'lam fazkurullah anan wajen dama maganar sallah ake to yanayin sallar da kuke a cikin wancan yanayin in yanayin ya canza to fadkurullah ku ambata Allah sannan alqur'ani yana ambatar eh, zikiri da ma'anin sallar juma'a kamar yadda yace ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'a sai ce fas'au ila zikrillahi wa zarul bay' kun ku gaugawa zuwa ga zikirin Allah da ittifaqin malaman duniya zikirullahi anan ita ce sallar juma'a sannan qur'ani yana ambatar az da ma'anan sunnar annabi ita ce ma'ana ta sha bakwai wannan shine a nan wajen na anzalna ilayka dhikra man saukan maka da sunna ne dan kai wa mutane bayanin abin da muka saukan musu shine alƙur'ani sannan ma'ana ta bakwai yana faɗan sha takwas azzikiru da ma'anar lauhil mahfuz da haka Allah ya ce walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-arda yarithuha ibadiy salihun mun rubuta a cikin zabura bayan mun rubuta a lauhin mahfuz sannan ma'ana ta sha tara ko ashirin shine wato yaban Allah subhanahu Ta'ala da kuma yaban manzon Allah Allah ya faɗa cewa illal ladina amanu wa amilus salihati wa zakarullaha kaseeran wa intasaru min ba'di ma zulimu sannan shi kanshi manzan. Allah madaukakin sarki yace qad anzalallahu ilaikum zikran zikran din shine rasulan yatlu alaikum ayatin to kaga wani ya ta manzan Allah wani yazo ya ɗauki kalman zikiri ya bata ma'ana kwaya ɗaya zuwa ga ma'anar da shi yake so ko dai akwai son zuciya ko kuma akwai bakin jahilci muna sallar juma'a Allah ya kira ta zikiri sallolin biyar Allah ya kira ta zikiri bin dokar Allah a ce ka yi ka yi a ce ka bari ka bari Allah ya kira shi zikiri Eh? ambatan Allah da baki zikiri menene zikiri amma haka wani zai kalle kai ce maka kai dinnan makiyin zikiri ne baka san wa baka san zikiri shi yake san zikiri wannan na kawo shi ne a wannan mahallin nan maganar wa anzalna ilayka zikira da ka duk wanda ka ji ya ya ce wai ba ma san zikiri to wannan ko dai bakin azzalimi ko bakin jahili shi kadai zai faɗi wannan amma idan ka ce akwai wasu zikiruri da shehun